الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا bayan haka yan uwana al'ummar musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to yau muna dauki da azumi na ɗaya. a wannan wata na ramadana mai albarka na shekara ta ɗaya. kuma in sha Allah yau darasin mu fara daga farkon suratu zalzala wannan sura suratu zalzala wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata fada wato sura ce wadda take ba mu hoton wani bangare na abubuwan da za su faru ko dai bayan an yi busa ta farko ta tashin alkiyama ko kuma abin da zai faru da za a yi wannan busa ta farko ta tashin alkiyama sura ce wadda za ta nuna mana yadda abubuwa za su canza da wannan kasar da muke raye a kanta to muna fata Allah ya fahimci da mu abin da wannan sura za ta koya mana kuma ya ba mu ikon aiki da shi بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها الله ما تقول كيف إذا زلزلت الأرض zilzalaha wato abinda ake cewa zilzal an kisra a ƙarƙashin wannan za'idin abin da ake kira wato wasu an kisra ya zama mandari. kuma yadda Allah ta'ala ke cewa wa zulzilu zilzalan shadida ya zama mandari. amma aka ce zalzal kamar yanzu Allah ya kiyaye a ce an yi wani an jirgin ƙasa ainihin a wata ƙasa sai mutum an yi zalzal a wata ƙasa ma'ana an yi girgizar ƙasa a wata ƙasa Allah ta'ala ce idza zulzilatil ardu idan wato wannan al'ardu din ƙasa wadda muke zaune a cikin ta anan duniya idan ta yi girgiza zilzalaha irin wato girgiza irin tata girgiza irin ta bai daya ya zama duk wani guri a duniya babu inda bai girgiza ba shine zilzala A zilzalul akbar haka wata aya ke gaya mana يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة azim عظيم zai faru. يوم, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله تعالى تياكم ثانيكم سؤرا الله ومن إن زلزلة الساعة rigimar ƙasa wadda ta shafi wato a tashin alƙiyama wadda in an yi ta tashin alƙiyama ya zo shekun abin Allah ya ce abu ne mai girma yau mata rauna ha kai wanda kake iya gani ran da ka ga wannan girgiza wato yau mata rauna ha ta zaharu kullum murda a cikin ma'ar a wannan rana za ka ga mace mai shayarwa wanda take ƙaunar ɗanta da take shayarwa ta yi fatali da shi ba san inda ta ba ba ta san inda yake ba ta kanta take yi ta kullum murzatin amma arzat wa taran nasa su kara wa tabau kullu zati hamlin hamlaha ko wata mai kike ko ya kai wata tara ko ya kai wata biyu ko ya kai wata nawa in dai wannan kirgin sai sai karɓarar wato ko ya isa a haife shi ko bai isa a haife shi ba sai karɓarar da wannan cikin saboda tashin hankalin abin da za ta gani a wannan rana masarar nasa da mutane waɗanda ba mai shayarwa ba ba mai ainihin wato ciki ba sauran mutane kuma za ka gan su su kara baɗi suna cikin maye kuma hun bi sukara Allah ce ba a cikin maye ba abin maye suka sha suka zama suna maye ba lakin na azabar lahi shi azabar Allah ce ta zama mai karfi wannan zai faru kafin a shashi alkiyamar alamar za a shashi alkiyamar kenan a wannan duniya ba ta yi wa alayira ai kowa da kabari zai fito shi kadai a ce ce za ta yi reno a lahira kowa ita kaɗai shi jinjirin zai zo ga ƙabarin da shi kadai ita ma za ta zo ga ƙabarin da shi kadai wannan mai shayarwa haka haka nan kuma mai cike magana ake ta abubuwan da za su faru da za a tashi alkiyama yanzu ku duba da wannan zonar da muke fama da ita ba girgizar ƙasa ba ce amma da yake ta kama duniya gaba ɗaya. babu wani bangare na duniya wanda bai ta kudu ba kai da ta gige ta mutane ga yadda aka ka ga yadda ta tsare tattalin arziki yadda Allah kaɗai ya san me zai biyo bayan an gama wannan musiba Allah ya kuma yi kawo mana ƙarshen ta Allah ce idza zulzilatil ardu zilzalaha zulzila kun ga an maimaita kalmar duk kalma irin wannan ta larabci idan aka maimaita ta kamar a ce kaba mun da Allah shi kaba kuma buke bu fiya wal ku sarsara sarsarin tafiya kana ko abin nan irin wannan zalzala ta'ata salsal suka maimaita kalma irin wannan irin wannan maimaitawar abin da ake so a jawo hankalinka abin ba bayyar su za a yi so ɗaya kawai a'a yana yin nan kaji duk zaman duniya nan daga duk zaman an sa lafiya gaba ɗaya a cikin ta ina tana fashewa nan tana fashewa nan tana fashewa wato abu ne da yake ta maimaituwa amma ka ce ya maru kana ya maru bani ba ɗaya yake daga ce wane ya man maru wane ba wane ya zagi wane wane ya zagi wane Eh? ɗaya ne ɗaya eh, ya daki wane ya jin cewa an dabbasu shi ba duka ɗaya aka yi masa ba an zaggage shi zagi da yawa aka yi masa an mammare shi haka nan haka ma idan aka ce zanzala wato abin ya yi yawa domin yanzu kuna ganin ana yin girgizar ƙasa a duniya iya abin da yake ɗauka a ce an yi sakan goma ko an yi sakan zai minti ɗaya amma sai ka ji sama da mutum miliyan ɗaya sun tafi layira sai ka ji gidaje gaba daya na gari in ba sa'a ba daga eh, in ta ga asarar da za ta biyo wannan wato bayan wannan girgiza ta ba ta kai minti ɗaya ba ko ina ga girgiza wadda duk duniya ko ina ne za a yi ta kuma Allah ka ɗaya san an fara lokacin da za a gama ba maganar minti ɗaya ake ba magana awa ɗaya ake ba ba magana wuni ɗaya ake ba wannan shi ne Allah ta'ala ke san ya nusa da mu kuma shi Allah ya ba da labari wallahi sai ya faru fa idan Allah ya sa wannan abu ya faru wa akhrajat al-ardh asqalaha akhrajat al-ardh asqalaha asqal anan da ake nabi da abubuwan da mutaka za ta fito da shi in an yi wannan girgiza in an yi girgizan nan to duk wani abin da yake mai nauyi a cikin ƙasa za ta burtso shi da yau amansa su waje sawa'an mamaka ne sawa'an fitur ne sawa'an ruwa ne duk wani abin da yake mai nauyi a cikin ta to za ya yi waje a jam'u Eh, yake da nauyi mu yanzu da muke a kan ƙasa nauyi ne mu a kan ƙasa amma lokacin da muka ce tsabari mun zama nauyi a cikin ƙasa mun zama a tsalaha nauyinta ita yanzu nauyin ya koma kanta saboda tana ɗauki da ainihin man fetur tana ɗauki da ma'adanai tana ɗauki da ainihin jijiyoyin dutsuna da sauran abubuwa a wannan rana idan aka yi wannan girgizar ko kai za ka haya sun ya kan sama Sai waje wannan bisu ɗin da ake faɗa shi nan wannan kulakulan su nan ba mai so ba mai kula ba mai neman su ba wanda za su ji hankalinsa kowa su ta kansa yake yi Allah ya ce wa qalal insanu malaha an adam da ɗayan mutane kowa da me yasa mu ƙasa ne kasa da muka san su tana zonan lafiya lau kamar yadda muke ainihin wato yadda muke a alaran ma hakan suna motsi ba sa motsi amma in ka inda a ce bakin kogi muka yi kogi yana motsi kuma yi ga igiyar ruwa suna mutsa wani lokacin ma ta kai ga ta halaka jirgin ruwa wani lokacin in ce ambaliyar ta cinye gari za ka yadda ya shiga ruwa kamar yadda kake ganin kasa ka ganta na abin da ya dame ta kaman ba ta motsi to a wannan ranar kamar yadda kake ganin kuma ka za ta zama Ana ta motsi kuma motsi mai karfi ya rufe da gidaje mai ainihin amayo da abin da yake tsinta ko ina sun tsara kake ji kamar an jefa babamai ko ina sun tsara kake ji kamar an jefa kiya irin wanda suke fasa dutsen nan komai na ƙasa yana fitowa waje wa alal insanu malaha sai mutum ya kisa ne ya samu ƙasa ne lafiya kuwa ta da muka shi limi-limin ƙaruwarsa da wani motsi da ya faruwa kuma haka abin ya juya a kusa daga ɗabi'a da muka santa da ita Allah ya ce يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله تعالى يومئذ أولا ينن لا لا تحدث أخبارها ذات أينهم وتباد لابار كنت دكنت وذات لابار أن شاري وندري كنت لابار لك وجنت wadda ake ce to haddif akhbaraha ta ce tana ba da wato tana magana da labarinta ne da na ce haddastu fulanan haddastu insanan a ni da wani ne muke magana muke gaya masa magana da nake gaya masa to haddisu akhbaraha tana magana da labarin da in muka kalli abin haka amma akwai mafa'uli da aka share ga irin ta alkur'ani to hadisun nata akhbaraha a wannan yinin tana ba mutane labarin ta Allah sallallahu alaihi wa sallama a tambaye shi menene labarin nata da take ba mutane wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za ta gaya wa kowa abin da ya aikata a bayanta kai kayi kaza wani kayi kaza kayi kaza shi yasa nake cewa duk wanda yake son ya je ya aikata laifi ba wanda ya gan shi to ga shawarar da zan bashi kar ya yi laifin nan a ƙasar Allah don wala su yi ta faɗa kar ya je gurin laifin nan da ƙafar da Allah ya masu don ta gani su ta faɗa karka je da hannunka karka je da idanka karka je da gangar jikinka duk waɗannan yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum ma kanu a wannan rana har ɗan adam ya zo ya ce lima shahidtum alaina hace ne وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة الله تعالى يكي الجلود هذا أننا لكي لكان شمو kana son ka yi laifi ba a ɗan ka ba kana ganin ka je ka fi da ake ba tare da yamma ba wanda ya ganka to in kana son ka yi laifin kada wanda ya ganka cikin fata jikinka ka yi laifin amma in dai ka yi laifin da fata a jikinka da kafa a jikinka da hannu a jikinka da sauran kabai da kuma ita ƙasar ta yi laifin a kanta wallahi duk waɗannan sai sun ba da shaida ka aikata laifin yanzu ba sun ɓoye ba suna nan suna ta aikata laifi suna kunno shari iri da wasu kaza kaza kowa ko mutum la sara'ir sai ya bayyana كان يعني قوة في أحد القوة شتى من قال الله عليك منين أخبارها قال لك تنبهي أين وصل عبدنا الحتة فإن أخبارها أن تشهد على كل أبد أو أما بما أمن على ظهرها تقول عليك كذا وكذا تقول نشين الأخبار ذات بار الله قوة في أستكابة لأخبار أبد أي يوم تحدث أخبارها to me ya jawo za ta ba da wannan labarin alarama لأن ربك أوحى halaha. saboda ubangijinka ya annabi Muhammad ubangijinka kai ne karatu kuma jin karatu auha laha yayi mata wahayi ya gaya mata tayakan ya gaya mata a sirri ba wanda ya yafi shi ne abin da aka faɗa a sirri lokacin da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ga sahabbai birjik a majalisinsa akwai mai jin abin da aka gaya masa ba wanda ya ji ko mala'ika jibril ya zo gurin ya kama shi ya ma ya gaya mata rusul al'ami gaba daya amma ba wanda ya ji ba wanda ya ji a cikin da manzon Allah sai lokacin da manzon Allah ya karanta shi ga abin da aka yi min wahayi al'ilamu sirran shine alwayu sanarwa a boye an gane ku ya ce bi anna rabbaka ai bi sababi anna rabbaka awalaha saboda ubangijin ka yayi mata ra'ayin ta yi wannan abin ta fada in kana mamaki to ya kuma za a ce wai kasa ta yi magana kaji abin da Allah ta'ala ce bi mashahidu alaina kika ce ne an taqalla Allahu allazi azaka kulli shay kwanan duniya ba manzo Allah ya gaya mana ba idan kana labbaik haji kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak manzo Allah ya ce duk abin da yake jinka dutse ne bishiya ce kuma menene tare kuke yi da faɗa yana maimaita abin da kuke faɗa kuna faɗa tare ba ka ji ba Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihu ko me ka gani duk abin da ka gani a nan ko a ba a nan ba yana tasbihi da godiya ku gani illa yusabbihu bihamdihi amma ku ne ba ta ji Allah nan da ya sa kafa ta yi magana ƙasa ta yi magana a duniya Allah nan da ya sa hannu ya yi magana fata ta yi magana to mu ma shi ne wanda ya ba mu dama mai magana shi ne kuma wanda zai ba dama ƙasa ta yi magana a lahira an tsanan lahul da zai an tsawo kullace da an na rabaka a wada a wannan lokaci ne zai faru يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Allah ta'ala ce yau ma izin wannan yini a lokacin da ƙasa ke magana irin wannan a lokacin da ƙasa ta girgiza irin wannan a lokacin da ƙasa ta amawa abin da ke cikinta a lokacin da aka ji kowane mutum yana malaha malaha malaha me ke ya faru da ƙasar nan ne Allah ta'ala ce yau ma izin wannan yanan surun nasu a shi ta za ka ga mutane sun taho sun fito daga kabari a cikin jama'a zumar zumar zumar wasu kai ne wasu ɗauka wucin Allah ta'ala ce ma basu ko a rigide kamar yadda kake ganin irin kalin nan da ke yawo a gifan lantarki irin da damana ɗin nan suna yin wannan matsal matsal matsal ba ba tangaro ba tsari ba wani ya abuyo ya yi karo da ɗan uwansa wani ba tsari haka za a fito da kabari kowa a ɗimauce da farkon fitowa kenan kafin ainihin abubuwa su yake ka san abin da Allah ta'ala ce wa mtazul yawma ayyuhal mujrimuna hay mujrimai ku ware ku koma ku kun ku da san ku fadu dalil mu'minin ku zauna kusa da mu'mini kuna wari Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma idhin yasurun nas ashtata mutane za su fito daga kabarbaran su ashtata da zai fito da su li rabu don a nuna musu a amalin ayyukan da suka aikata a duniya kowa ya gana ta yau mace jiru kullu nafsin ma amila min khairin muhdara wa ma amila min su'in su lau an na baina ha wa baina hu amadan baina kowa zai gani da kyau ka aikata ko mara kyau kowa su ya gana ta kuma wannan kalma ya suduru kalmar asudur ta zo a cikin alkur'ani gurare daban-daban a kullum abin da asuduru suke nuna mana dawowa daga wajen ɗebo ruwa dawowa daga wajen ɗebo wani abu hurud kuma hurud tana nuna mana zuwa gurin ɗebo ruwa ɗin malamai suka ce wannan kalma ishara ce Allah ya ce mana wato huzur ɗin nan da za mu yi kamar lokacin da za mu zo nan duniya lokacin da muka shigo wannan duniyar da muke ciki kowa haka ya shigo ba wanda za ka ce ya shigo da zunubi ba wanda za ka ce ya shigo da lada ba wanda ya shigo da kudi ba wanda ya shigo da mulki ba wanda ya haka ta zo ba da komai ba kamar yadda wanda yake firijiya zai ɗigo ruwa daga shi sai gugansa ko komai a cikin gugan haka kai ma ka zo ta cikin da ake rubuta maka abin da kai babu komai a rubuta a jikinta da kusururu Allah ta'ala yana cewa ah, wannan ma ware da ma a madayana lokacin da annabi musa ware da ma a madayana ya ce gurin wannan rijiya ta mutanen madayana kaga da zuwa wani kuma Allah ta ya ce mana fir'auna ya qaddamu qaumahu yawm al-qiyamati awradahum an-nara yana gabatar mutanensa da suka yi a gare shi sai ya je ya tafi su ya kai su kaga za shi kenan ba ba dawo waye ba awradahum sai ya je ya kai su annara wuta Allah ya ce bi'is birdu sir da wannan abin da ake da zuwa da kuma abin da aka zo gudan su dukkan a wadare da su da zuwan da abin da aka je inda wuta ne ya yi maraba da an zo da kudin Allah ta'ala ya ce mana fa arsalu da waridahum ladalwa ku Yan uwa annabi yusuf arsalu hum suka ainihin aika mai zuwa rijiya ya ɗarfi bo musu ruwa a ajiyar jalwahu don ya sai jefa wasu ainihin zira gugun nasa a cikin rijiya ya samu ruwa ya samu ba Ba da annabi su da ya rike abin nan ba ya zama fito wasu daga rijiya saboda haka yadda ka san mai ɗaukar ruwa a rijiya ko mai ɗaukar ruwa a famfo zai kawo daga shi sai ta. babu kome a cikin jarkar haka ka zo duniya daga kai shakar dakka da za a rubuta abubuwan da za a yi babu rubutun zanibi don baka riga kayi ba babu rubutun lada don baka riga kayi ba ishara ce Allah yake mana ce ta ce ya duru kamar yadda ainihin wato daga aida bayan annabi Musa ya je ya ce sai ya ga wajen matan ko su ƙi a sanis da yusdirar ri'a'u ba mu kama ɗiba ruwa sai dai da bayan wato ainihin masu kiwo da sauransu maza sun yin sarafi sun tafi ko kuma sai mu zo mai namu daga yusdirar ri'a'u daga duk waɗannan da suka zo lokacin da suka zo da gugan akwai ruwa a ciki babu amma da suka saka gugan a rijiya kamar yadda kai ma ta zo ta wato ainihin kanka a rijiya kana ɗebo aiki Ana ɗebo mai kyau Ana ɗebo mara kyau kamar yadda wanda suka fitarsa a rijiya Allah ka ɗaya sa abinda zai ɗebo wani ya ɗebo da kwaɗi wani ya ɗebo da buɗa wani ya ɗebo da datti wani ya ɗebo ruwa ta tasiri wani in an ɗebo ruwan sai an bari ya kwanta tana iya sha ya ɗebo da ƙasa sai ma haka yanzu ta zo duniya kamar yadda mai ɗiba ruwa ya je gindin rijiya saboda haka yanzu sai ka duba kamar yadda in ya ɗauko ruwan daga rijiya zai tsaya ya ga wani irin ruwa ya ɗauko mai kyau ko malar kyau daga su ko malar da ce mai duba ko malar yi a su kuma ainihin ruwa ne azubi da rariya gare kai ma bayan ka ɗaya ba abin da su duniya ta shiga da shi kabari da a tashe ka da kabarin liyarau a amalahu da a nuna muku kowa a nuna masa aiki kirar liyarau a amalahu don kowa ya ga irin aikin da ya yi don ya ga abin da su don ya ga abin da ya bayan aka ruba aka ruba a cikin takardarsa don uwa kowa haka ya zo ba dole ilimi ba a kare da kuma min buɗo ne umma haki kuma ya ta'alamu da shay'an Allah ya fito da ku daga cikin daga cikin wato ainihin eh, daga tukunan iyayen ku mata da ku san komai ba da wani za ka wasu za suna kuɗi suna cewa su suna ciki da gama yin karatu to ka kage Allah Allah ni? shi Allah kai ka zo baka san komai ba sai aka yi kai su daga ciki yayi mai gaskiya wa za mu ta ubangijin mu za mu ta wanda ya ce yayin karatu daga ciki karatun sai zo da kare ta Allah saboda haka dan ya tuba ya tuba idan ya faɗa bai sani ba duk wanda ka gani da ilimi ka ɗan ko da yawa a nan duniya ya samu ba shi ba shi zo daga cikin sa ba shi zo ba sai eh, wani ka san wai saboda ainihin ana sa a nuna yana da kalama ko yana da daraja ka ce aishi tun yana cikin a alqur'ani tun yana cikin ya gama da kaza a wani duk ƙarya ne eh, ya karo da magana da Allah Allah ya gaya mana don wani hankali da wannan ayar yawma idhin yasduru an-nasu ashtata yurau a'malahum kowa zai ga aikinsa ba za ka ga aikin babanka ba babanka ba zai ga aikinka ka ba za ka ga aikin matarka ba matarka ba za ka ga aikinka ba makocinka malaminka almajiranka kowa nasa zai gani kuma wallahi kuma ta gini? kuma in an nuna maka din wato ah, ba wai nuna ba ne ka gani shi ke na magana ta kare daga nan ma'aina nunawa ce wanda akwai abin da zai biyo baya akwai sakamako Allah ta'ala ce sakamako فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره duk wanda ya aiki daidai da nauyin ƙwayar zarra hasa abin ake cewa zarra don ka gane idan da za ka samu ƙasa ba yashi ba ba ƙasan yashi yana cikin girma hmm. ƙasa turbaya turbaya a ɗan danna hannunka a kan turbaya ta ɗan leke a jikin hannunka hmm. to wannan ƙwaya-ƙwaya na wannan turbayar hmm. zai ya masa iya ɗauko ɗaya saboda tsananin ɗanɗantarsa to wanda ya fi zarra ko kuma zarra shi ne idan a ce rana ta buɗo ta ɗan buɗe wanda wannan ɗan shu'a ɗin eh, wannan ɗan ƙwayoyin rana da ke shigowa ɗan su ɗan kaɗan su zai sabbin nan kowanne da a ce za ka iya ba don suna da yawa abin nan ba ba za ka iya ɗaukar ɗaya ka gani ba saboda tsananin ƙanƙantar sa amma duk wannan ƙanƙantar inda dai ka san girman kaya ƙwaya ɗaya kaya ɗaya fes kaya ba ya shi ba ya shi za ka iya ɗauko da ya yi ko ba ya shi ba turɓaya kaya ɗaya to kayan nan guda ita ce zarra amma walla kowannan ne iya aikin da kiki sai an auna sai an auna a gan ne ya ce in kuma aikin shari ne sai an ƙaura, na shi Allah adalci yake ba wanda za a ba wa laifin wani kuma ba wanda za a rage wa abin da ya aikata na tsada ko a kara masa abin da bai aikata ba na zunubi in za ka abin da Allah ta'ala ne yake faɗin wannan magana kamar ya amal misƙala misƙala zarra in khairan ne ya rahu in alkhairi ne zai gani in sharran ne kuma ya rahu zai gani to malamai suka ce to yaya za a yi tun da ake man ya amal masa kalar zin tun da man aka ce ita kuma tana zuwa ne lil umum kuma an ce man ja a bilan sanati ba ta aka ce idan ja a alaran ma bilan sanati ba man aka ce duk wani wanda zo da abu mai kyau a lahira ko mace ne shi ko namiji ne shi ko mai mulki ne shi ko mai ne shi ko mai kuɗi ne shi ko mara kuɗi ne shi ko san binni ne ko san ƙauye ne dan aka ce duk wanda ya zo nan, sakamakon da aka faɗa zai tabbata a cikin to nan aka ce man ya amal sannan aka zo da fi'ili mubari'i da ta aka yi man amila inda ta fiya yana a yan fito da kabari ana aiki ne aikin da za a yi sakamakon ana yin sa a lahira to ya aka kawo fi'ili mudari'i ba a kawo fi ilima ba bayan ku ana magana ne akan abin da ya riga ya wuce sannan kuma da ya za a ce duk wanda ya aiki mai kyau ko mara kyau zai gan shi a lahira kadiri daga aikinsa ne a cikin sa ilama a midumin amali ta ji allahu ba an mansura abin nan ala na cewa a jam'anu ya haɗu ya haɗu jam'anu ma'a ka masali ballazina kafaru amalin kama sali menene والذين كفروا أعمالهم كسراب بشيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده هل على شيء والذين كفروا مثل لسك شيء أعمالهم جنج أيضا سكيه da tarab wani ya ne mutum yana tafiya musamman a ce yana jin kishirwa kuma da rana irin yadda yanzu rana suke buɗewa sai hango a can kan hanyar da yake bi sai hango ga wani guri can ruwa ne a guri a shi ba komai sai ya zo gurin yana tsammanin zai samu ruwa ya sha wannan kishirwa ta kau nan ya ji rushe a sai samu ba komai ya samu babu ruwan ba ka aiki kafiri yake wani wurin Allah ta'ala رماد والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يخشون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الله سبحانه وتعالى أيها كافرين كمن توقاتي توقاتي كما في nan iska guguwa ta yawa a kan to kuma dama kar an sa shi a guri wanda yake kamar dutse ne irin da sannan wanda yake a fili da aka zo aka zuba toka a kai kuma ta guguwa ta zo aka yi ta iska mai karfi bayan an kama iskar nan da kan na sai ce bari na faso toka ita na zai ganta iska ta kwashe ta fito ya kwashe duk abin da kai na shirki din iyaye da kai ka sabu imani ka da kai taimako da kai da ayyukan alkhairi da kai samkar kuta ce da aka zuba a kan doki gugu a biyo ta kanta wannan kafircin ya ma fi gugu a tafi ya kwashe wannan abin hakata ba aikin Allah ya ce mu Allah ce ba manya amal masu ƙara zarafin khairan na rahu wanda ya kuma aiki gudan abin nan zai gani kafiri Allah ya ce ga yadda aikinsa yake ya za a yaga aikin malamai suka ce eh zai ga aikin kafirin da ya abin kirki masu iyaye ya taimaki al'umma a duniya irin masu kawo magungunan aikin nan ko masu kawo magungunan kututa ko masu kawo magungunan kurkunu ko masu yi wasu aiki ya su fara kuɗi mai kauri don a yi wani aiki da zai amfani al'umma allah ba ya zale amma a nan zuciya samu su a nan duniya za su ta abin da suka aikata a nan duniya ya ce ba su kuɗi da yawa ko ya ba ko ya suna da yawa ko ya sa samu ta shahara da yawa a nan duniya ko ya aine suna dama shi bai iman da lahiran ba sai a saka masa a gurin da ya imani da shi in ya aikata alkhairi zai gani in kuma sharri ne zai gani a nan zai gani a can in sharri ya aikata zai gani a nan zai gani a can yanzu kamar waɗanda suke ainihin wato ah, ya ƙasar nan ainihin wato kere-kere da ake da wata mummunar manufa ai suna ganin sharrin abin da suke yanzu sun kera musamman kare jirgi yanzu da tashin hankalinsu yaya za a yi su rabu da wannan makaman kuma mai masu alaƙaƙa buwa da makaman ba yana buƙatar biliyoyi biliyoyi biliyoyi masu yawan gaske a lokacin nan ba tunani a yi karatun ba kamar da Allah ta'ala ya ce su bisu mu rabbuka ba duk da san ba yi da sunan Allah ba tunanin ya za a yi mugunta ya za a ƙalar da suwa ne so suna nan suna ganin shirin abin da suka aikata wani lokacin za su ɗan zaro wani cikin wasu shekidai a duniya a kanta masha'aninsa a ɗaukaki lamarinsa halin da ya haɗa shi ana dubu shafi ɗan amai da shi a duniya sai ya zama wani su ke musu kuma sai su suna neman kai da shi da su gani yadda sai amsawa kan kasashen da kan sun daga darajar gabanin kasashen saboda suna biya musu bukata yi musu kaza yi musu kaza to da rayuwar waɗannan sun ta kare ko waɗannan sun kokari su canza tunani to sun kuma kokarin neman gamawa da su sai a kawo kisan su a cikin dai idan ya aikata sharri zai gani ko a nan duniya ko a lahira ko duka gurin biyu in ya aika su abin in kafiri ne zai gani a nan duniya amma ba zai ga komai a lahira ba dan Allah ta'ala ce ya sa aikin nasu ba ya zama ba a mansura kula a bashe cikewa ba zai ga komai ba amma in mumini ne shi kuma zai ga shari da a lahira ba zai ga alkhairi da ya tsira da imani zai ga ainihin wato abin da yake wato na shari ba to ya za yi zai ga rashin lafiya a nan duniya zai ga rashin ciki iri daban-daban a nan lahira za a yi ta zagensa a nan duniya za a yi ta wuta tashi a nan duniya zai yi talauci a nan duniya da sauran abubuwa da jarrabawa da ibtila'i da ciki ɓacin rai da ke sabon musulmi a nan duniya manzan Allah ya ce ko tuntuɓe kai tuntuɓe ba tuntuɓe ba Na ka madauki da dinki sai Allah ya cire maka wani abu daga laifinka sai Allah ya ɗaga darajar a gurinsa saboda takalmin ka ya dinki ran ya faci musamman ya dinki a gurin da ba wani mai sai da wani ko da kada kudin wani sai a dangara da shi kafa daya ya fita lokaci da ya tsinke wannan ce sai zazzaɓi, sai ciwon kai Allah ba zai bar wannan ya ba a banza ba sai an daga daraja ka saboda kayan ciwon kai sai an rage zanen maka saboda kayan ciwon kai wannan wannan annobar da ake fama da ita sai Allah ya ce at-ta'unu shahadatun li kulli muslim duk wanda Allah ya karɓi ransa sanadiyar wannan cuta da ake fama da ita Allah ta'ala ce shahidi ne a wajen mu kai shahada sai shahada ba samu riba ba ba samu riba ba fa saboda Allah ta'ala ya ce faman ya amal mithqala dharratin khairan wato in kai laifi wanda inda za a ɗora shi a kan sikeli a auna ya wuce ƙwaya ta ainihin ƙwaya ƙwaya ɗaya ƙwaya ɗaya ƙwaya laifin nauyinsa ba ciwon wannan ba wallahi sai ka gani kuma kan da abin da ka aikata wallan wannan an yi misali ne da shi a wani gudun Allah ta'ala ce wato wala ya zuba an anu an misqal zarati fil ardi wala fi sama wala asjud min dalika wala akbara ka kawo mafi kankanta mai sai an auna to ina ga mafi girma kuma mafi girma ma za a auna ba wai karamin kawai za a auna ba amma akwai misali da mafi kankantar don ka san babban ma sai an aikata a sai an auna in kirkin ne sai an auna ma'aunin awan awan nan a ƙarshen ka man sa kulai mawazinuhu an san makomansa wajen ka kulai mawazinuhu za ka ji makomansa ina wasu wasu ayoyi da suke haka ina ta ala fada kamar ka kulai mawazinuhu ne ce ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أونا أيها الألاهرة هي زمنا wato aikai sharri sun yawa za su tafi kelin ba zai nauyi ba ba zai nauyi ba kafat mawazinu kafin da ake auna ayyukansa ya yi ba nauyi saboda ayyukan abin da ba su da nauyi wannan Allah ta ala ce fa ulaikan na khasiru wannan shi da ya yake ba asara kuke ba ba asara yayi ba kansa ya yi asara ya yi asara kansa shi kansa ya zama asara ga kansa kuma fi jahannama khaliduna za su da ne a gidan jahannama amma mafawan waje mawazinu ba فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون nauyi a lahira wannan ne masu babban rabo Allah ka sa mu cikin wannan abin da wannan ainihin wato sura ta ambata wa mana haka mun koyi darasin da kike so ta koya mana ana dai kun labarin da aka bamu za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba shi ne asalin abin da ake mu sani ba shi wannan an kai mana shi a gurare daban-daban amma abin da Allah yake son ya tabbatar mana za ka shi alkiyama kuma ga alamomi za ku ga alama kaza ta yadda za a tashi alkiyamar shine babbar magana wannan magana take a nan makoma mai kyau take a nan ne za ka tafi aljanna ko ku huta kuma kowanne ka shiga walidina khalidan fiya abadan da goma a cikin fita saboda haka duk wannan labarin da ake buga mana da kuma za ta magana kuma za ta yi girgiza dan adam zai rika cewa a jo ainihin na faru gare ka duka wannan abin da ake gaya maka a kiyama za ta tashi kuma akwai hadari akwai abin da za ka gani na tashin hankali musamman idan baka aikata ayyukan kwarai ba Allah ka ba mu ikon aikata ayyukan kwarai sai mu ji sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموديات قدحا المغيرات صبحا Allah ta'ala anan zai mana magana akan wato wani bangare shi ma dai na magana akan tashin kiyama din Allah ya rantse da abubuwa guda uku kan abubuwa guda uku abu na farko da Allah ta'ala ya rantse da shi al'adiyat والآديات ضبها الموريات قدها المغيرات كبها فأثرن به نقعا فوسطن به jama'a. wannan nabiyin nan a rantsuwa ba ce abin nan na su ne rantsuwa ta farko al'adiyar al'adiyar malamai suka yi magana guda biyu suka ce abin da ake nufi da al'adiyat ma'ana masu yin ado masu yin ado masu gudu su ne al'adiyat aka ce magana Allah yake akan doki dokuna musamman dokunan da ake tafiya da su wajen jihadin ɗaukar kalmar Allah irin waɗannan dokunan al'adiyat wato idan ainihin wato suka ainihin wato rika samar da zabahan zabahan ne ma'ana zabahan lokacin da doki ya yi gumuzu yake gudu masu fure nan a gwabza ya aka ɗauki nan to zai yana fitar da wani numfashi ko wani murya da ainihin wato wahala da ake sha da kuma ainihin wato gumuzin da ake sha shi wannan muryar da ke daga bakin doki ita ce zabahan Allah ya ce yaran da dukki lokacin da ake yin jihadi da shi ya ke fitar da wannan murya Allah ya rantse da shi Allah ke da abin Allah ya gaya masa ya ce ya rantse da shi ko baka isa kace dan me ba sai kuma baka isa ka rantse da wannan abin ko wannan ko ka ban ka rantse da shi kai shirka ko annabi Muhammad ba a rantsuwa da shi duk wanda kai ya ce na rantse da annabi Muhammad ba ka addini ba eh shi annabin shi ne ce man kana halifan falyahlif billahi am yasmut duk wanda zai yi rantsuwa ko ya rantsa da Allah ko ya shiru shi annabin shi ne ce kar a man halafa da ghairi llahi kada ashraka adalata duk wanda ya rantsa da wani wanda ba Allah ba ya shirka kai da manzon Allah ba Allah bane karka rantsa da shi karka rantsa da rawanin babanka ko shegu ko shegu ko abu ko wani abu ba a rantsuwa da wannan rantsuwa sai dai ka yi da Allah sai dai ka yi da Allah shi kadai amma shi Allah da abin da ya ga dama sai rantsi amma na sha gaya mana cewa kuma mun shirya daga bakin malamai duk abin da kaga Allah ya ɗauka ya rantsi da shi to abubuwa guda biyu da yake nuna mana da farko yana son ya nuna mana daraja kima da girman wannan abin shi a wajensa sannan na biyu amfanin wannan abin a gare mu bakin da ake zuwa sai a yi jihadi da kalmar Allah yana da amfani a wajen mukuliri yana da amfani Allah ya rafi da doki wanda ake gudu da shi a filin dada yana wannan ɗakin, yana wannan fitar kuriyar Allah ya rafi da wannan na biyu sai ce mai ya ce zama falmuriya ti adaha al-muriyat Allah ta'ala na cewa fara'aitu min nar bi turuna turuna wato doke kuma lokacin da yake wannan gudun idan da a ce akwai yan duwar wuki haka yana takawa da kofatan nan nasa to za ka ga kamar yadda ainihin wato ake samun wuta daga bishiya daga itace za ka ga kofatan nan yana takawa yana gudu daga wani kallon wuta yana fita ma'ana wani ya zama na an yi gudu da shi a gurin da yake dutse ne a rika ganin ya ce kadahan kai kadahan shi ne kwanci kafin hijarar hijarati bi ainihin rijilar eh, abinan wato faras din wannan ko kasan nasa da yake karkar wannan ainihin dutsen sai ga wuta tana fitarwa to ya rantse da doki wanda yake fitar mata lokacin da yake ainihin wato ana zo da shi yana taka dutse yana taka tsakoyi har wuta ana ganin kallon wuta tana fita Allah ya rantsi da wannan na uku yake balmughiran masu kai hari subahan da ba. saboda galibi za su ga asalin musulunci ba a kai hari da daddare saboda musulmi ba matsorata ba ne ba abu ne na munafunci ba da asuba fa idza nazala bi sahatihim fa ta'a sabahul munzarina ba idan muka dare a fili a garin idan muka dare a cikinsu to ainihin wanda muka yi wa asibiti sun shiga uku ta'a sabahul munzarina ma'ana kamar da hali nan ma Allah ta'ala mu fal mughirati wanda suke kai igara menene igara wato gudu cikin sauri don aje a kai wa abokan gaba hari ya rantsa da wakan da ake kai hari da su da asuba inda ake asawa abokan gaba bal mugira ta suba idan an je an wannan an kai harin an tattaka tsakwa ana ganin kamar wuta ke kyalle wato wato yana da dutse wato har ana ganin wata alamar wuta Allah ya kifa wa tana ko به نقعا فأثرن به نقعا فوثقن به جمعا الله تعالى wannan saboda wannan gumuzu da ake yi به نقعا أثرنا an karanta asarna an karanta asarna menene ma'anar asarna wato ainihin tayarwa da aka tayar na ƙa da ma'anar na ƙa gubar Ina. don ala gumuzu kuma da doki a cikin inda ba dutse ba ne da za a riga gani kuma lokacin dutsuna yokuna da ake gumuzu tsakanin kafirai da a ake fata a ake fafatawa za ta zo kuwa ta tirnike ta da kuwa tsarar na biyu na ƙa'a sun tsaye da naka alƙura wa a wata ƙira'ar a na. ai ma'ana fa a tarna ai na a hu kan bar alamar nan gurin kai da gurin an yi gumozo ko da ba zo gurin ba in ka zo gurin da aka yi gumozo ko da ba ta nan sai da gurin ta kwanta ka zo sai ka san nan gurin lalle an yi arsabu ya ga alama sun bar alama a gurin cewa an yi arsabu a gurin bawa na bihe jama'a kuma suka ainihin wato zai suka shiga tsakiyar jam'u wato alarukun doki da shigo tsakiyar kafirai ba magana ce ta a zauna a gefe ba ba a gefe yake ba a ranar shi ya tsawo wato wata aljam'i a cikin ainihin wato karnan da za a yaƙa duka Allah ta'ala yake gaya mana wannan yaren rantsi da doki a lokacin da ake waɗannan abubuwa da shi to wannan dangane da malamai waɗanda suka ce ci ɗin nan doki ake nufi a'a ba ake nufi ba ai ya ci ana nufin ma a lokacin aikin haji ai kamar yadda ake aikin haji fi ya yaƙi ma fi layi ake yi to ma waɗanda ake hawa a je arafa a dawo da su jam'u wato muzdalifa a dawo da su mina su Allah yake magana ya ce, amma ne wata dabani da su murya da suke fitarwa ba ɗaya take irin muryar dace ba da kuma ainihin wato ha'un da ainun dama suna da kawai a kalmomin larabci kyau makarjin su ta ɗauke wannan a wannan abin ta ainihin wato wal'adiya ce zaba'a bil'aini ta kuma zaba'a bil'ha'i kamar yana ma'ana zaba'u a zaba'u wato lokacin da rakumi ake gudu da shi ya muddu a zaba'ahu ma'ana ya muddu kun kawo za a gada kudin ana gudu da shi yana ainihin wato tura yana ainihin wuyansa yana tafe kaman wanda zai eh, sarko wani abu yana ainihin wato abin nan ya ce raba'a ba wai an karanta ba ne a haka a ƙur'ani a wal'adi ya ce raba'a shi ne da su zo amma ga wanda suka ce kuma ana samun wato ainihin mayar juna tsakanin ainihin wato abin nan ainihin hawan ce abin da ake nufi kenan saboda shi abin da raƙum yake zaba ne a cikin ba sannan yake ya ci kadaha ci kada shi ma raƙumi lokacin da ake gudu da shi ai yana taka tsakuwa wani dutsen ya je ya buge wani dutse ina ga wuta kira wani dutsen ya buge dan wani dutse sai a ga ainihin abin nan ta fito gudun da bai da kofato irin na doki amma da tsakuwar da ke takawa wanda ke tsallaka biyar kota ana ganin alamar wato ainihin kamar muriyar kamar ainihin yana kunna wuta ne hal mazira ce su ba masu kai ari, to shi kuma yana kayari ne ana kayari ne a lokacin aikin haji ba a kayari amma da yaushe ake baro jam'u a tawon ne jam'u muzdalifa da yaushe ake baro ta da asuba bayan da su gama wannan bayanin malamai suka ce a gaskiyar magana wannan wato ayoyi karanta sun ainihin wato filin jayen maganar malamai magana ce ake yi a kan doki lokacin da ake jihadi magana da kuka nan ba ta zo ba magana a cewa a aikin hada ake fitar da wannan ayoyi ba ta zo ba to waɗannan rantsuwoyi da ana yi guda uku adi ya Almori ya ce الموريات كلها ya ce Allah ran da kan mai Allah shi wannan rantsuwa ban sani ba lokacin guzai wadace mu saura minti biyu to dole su kuma hakura nan ma ji akan abin da Allah ya rantsuwa kan abubuwa guda uku a za mu amfani da ragowar lokaci da yi roƙon da mutum ba ga al'umma a da cewa waɗansu suna ta yi mana saƙonni iri daban-daban cewa wannan abin da ake magana a sauran ƙasashen duniya gaskiya ne amma a nan najeriya ƙarya ne babu wannan cuta su tsakari da allah nufin yadda cewa babu ba ba cewa babu ba kuma masifan nan da ainihin duniya suke ciki ta yadda cewar a akwai a kamaru akwai a amerika akwai a makka akwai amma na najeriya ne karya ne munafurci ne kawai wannan ne hankali na bai karɓi wannan magana ba a su rubuto mana maganganu iri daban-daban sai a fi sai a fahimta ta ke nan fahimta ta wannan matsalar gaskiya ce kuma ina faɗin duk abin da ce faɗa don in ba da tawar gudunmawa ko wanda suka ji magana ta su ɗauki nasiha ta su kaurace wa abin da zai dawo musu wannan bala'i wato abin da suke so mu gane ko ta kaurace wato wannan bala'i ya zama ba baka shiga cikin mutanen baka yin kaza baka yin kaza ya ka ce a yi wannan in Allah ya ga damar ka samu ba zai hana ka samu ba amma in ma ka kamu da wannan rashin lafiya bayan ka bi ka'idar da aka ce abi ka kiyaye ka ga za ba kai saban Allah ba amma cewar in yadda ƙarya ne abin ne ba zai da ƙarya ba ne ba zan yadda cewa ƙarya ba ne haka nan wanda yake shi ne yadda ƙarya ƙarya ne to kuma ni ma yana da yanci wani ma ya kamata a ce ni ma ina da irin wannan yancin da kake da shi cewa kai ka yadda ƙarya ne ni kuma ka yadda abin nan gaskiya ne amma da kira irin yadda ake nuno mana hotuna kamar yanzu yadda aka nuno hoton kasuwar kofar dukkan gidan gibati na mutane sun taru a guri ɗaya sun taru a guri ɗaya kuma sun yi awoyi suna tare a daidai lokacin da muke ce da mutane wato a kaulace mu taruwa ko da a masallatai wannan yana jefa mu cikin damuwa kware da gaske domin a kasuwar awoyi ake kafin abin ayi wannan haduwar da zuka yi kamar yau an ba da damar a sake fitowa to a an zo kasuwa din nan za a ce amma a masallaci ɗan lokaci kaɗan ne za a yi to muna roƙo a taimaka irin wannan haɗuwa da ake yi lalle wato a kawo ta domin in ba haka ba mutane za su ga kaman muna na zo ga Allah subhanahu wata'ala cewa a kasuwa ba a ɗin kuma amma a masallaci bala'in yake a masallaci corona take a masallaci musiba iri kaza iri kaza iri kaza take muna shan wahala wajen fahimtar da al'umma idan an bar waɗannan abubuwa suna tafi da kishiyoyin juna nan an yi taro an daɗe nan taron da za a yi in ya yi mugun daɗewa amma masallacin juma'a ne awa ɗaya awa ɗaya masallacin kan salawatu ne yake nawa ake yi a yi sallah a gama ko ya kama gabansa da haka nan muka ce tun da likitoci sun ce haɗuwar tana iya taimakawa ko ita ce ma babban mutamin da yake yada wannan cutar kuma ka amfani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya amfani da su ya hana jini kuma abin da ya hana jami'in a sa bai kai nauyin wannan ba mun karanta cewar akwai ran da aka yi ruwa ruwan su suna cewa lam tabtal asfadu alina kasan takalmin ma bai sabe ba amma saboda wannan annabi ta a halatta a gida to wannan bala'in kamar yadda yake ai ka ga ya fi wannan ruwan hadari amma duk da haka nan a can aka ce abin nan to muka ci to tun da in bala'i ya zo akwai abin da ake ganin zai yada wannan bala'in ya fara tashi to a ce masa kai amfani da wannan damar muka abin nan to amma wannan abin da yake faruwa yana jawo mana kalubale mai karfin gaske daga muke cewa a cikin cewa a ɗauki mataki na hukuma domin a kawo ƙarshen irin wancan abubuwa domin a ah, kada a kai ga ainihin wato matsalar maganganun da ake su kasa samun kima da ainihin karɓuwa da kuma yin aiki da su ainihin wato a wajen ainihin wato al'umma da ake tafiya wannan magana abinda muka faɗa da Allah ta'ala ya bamu lada wanda muka zure kuma Allah subhanahu ta'ala ya fi mana mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da istighfari mu ci gaba da taimakawa da bukata domin Allah ya yi mana abin da ya dame mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh